DW dandalin matasa. A Kamaru, dubun dubatan matasa da suka guji tashin hankali a yankin Ingilishi ba sa zuwa makaranta, a cewar hukumomin ƙasa da ƙasa. Wasu daga cikinsu da ke gudun hijira a Duwala sun samu kansu cikin ta'adar fashi da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kuma karuwanci. Za mu yi misali da waɗanda ke tsuguna a gundumar Mabanda, inda manyan na gobe suka faɗa cikin hali na rashin tabbas. Muhammad Awal Balarabe ne zai jagoranci shirin dandalin matasa na wannan mako, wanda zai mayar da hankali kan ilimin matasa 'yan gudun hijira a Kamaru. To madalla. Mabanda wata unguwa ce ta 'yan rabba naka wadata mu da ke kusa da kogin Vore wanda ke kewaye da Duwala cibiyar tattalin arzikin ƙasar Kamaru. Yawancin mazauna unguwar na koyon zama da 'yan yankin Ingilishi da suka ƙauracewa garuruwansu sakamakon rikicin aware da yake ruruwa tun shekaru ukun da suka gabata a arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin ƙasar. Sai dai yayin da yawancin yara da masu jin jini a jika ke ɗaukar darussa a makarantu. Shi kuwa Celestine mai shekaru goma sha biyar da haihuwa ya kasance a gida don lura da jaririn kanwar mahaifiyarsa. Alal hakika dai Celestin bai daɗe da fara sakandare a ƙauyensu mai suna Isu a yankin Ingilishi ba, lokacin da tashin hankali ya ɓarke shekaru ukun da suka gabata. Bayan ma da ya ga rashin gatar zuwa makaranta don neman ilimi, cin zarafi da aka yi wa iyayensa ne ya fi ci masa tuwo a ƙwarya. By that time, our, they was burning our house Lokacin da sojoji suka isa ƙauyenmu sun kashe 'yan uwanmu maza da mata ba mu samu ƙarfin yin kataɓus ba. Celestin bai jima da isa ma Banda na Duwala ba, amma yana rukunin ɗimbin matasan yankin Ingilishi na Kamaru da suka yi asarar shekaru uku na karatu sakamakon barazanar da suke fuskanta daga 'yan awari. Daidai da 'yan asalin Ingilishi da suka samu damar zuwa ƙasashen waje don yin karatu, ba sa samun damar zuwa yankunansu saboda har yanzu ƙura ba ta lafa ba. Ali Shu'aibu wanda ɗan asalin gajere ne da ke kusa da Bamenda ya kai ziyara Kamaru daga Turkiya ba tare da zuwa garin su ba kuma ya bayyana halin da ya samu ɗalibai a yankin na Faransanci. Eh, na gamu da matasa da yawa eh, wanda da ɗalibai na ne da abokanai da saura eh, a ta sashen Faransanci. Na yi ɗan yawon Kamarun wajen jiha uku. Na je Adamawa, na je Littoral da Centre. Eh, inda na gani eh, matasa da yawa suna wahala a can da yawa yanzu ba su tafiya karatu suna zaune ne dai kawai eh, da yawa da ku gani da suna da ɗan sana'ansu yanzu sun bar wajen sana'a sun fito ta sashin faransancin nan kuma gashi suna da matsala na fari yawancin su ba su faransanci. Matashiya Trefina mai shekaru 23 da haihuwa ta yi hijira zuwa unguwar Mabanda na Duwala bayan da ta samu nasara a jarrabawar GCE Advanced Level wato shaidar kammala sakandare wanda ke bada damar shiga jami'a. Amma a gare ta, wannan shahadar ta zama ci gaban mai haƙon rijiya saboda komai ya tsaya mata cak a fannin neman ilimi. I was a Ina karatu, amma saboda rikici ban samu damar ci gaba da zuwa makaranta ba saboda an rufe makarantu. Kuma zuwa neman kuɗi don tanadin komawa makaranta ba abu ne mai sauƙi ba. don haka ne ban ci gaba da karatun ba ina ƙoƙarin rufa kaina asiri ne ta hanyar gudanar da ƙananan kasuwanci. A zahiri ba kasuwanci matashiyar ke yi ba a'a, amma tana kunyar cewa tana karuwanci ne domin samun nasawa a bakin salati. Wahalar rayuwa da na ke fuskanta sakamakon rashin iyaye ya sa ta zama 'yar bariki alhali tana da saurayi ko da shike shi ma ba shi da ƙarfin riƙe kansa ballantana ma dai ya tallafa mata. ko da Ali Shu'aibu sai da ya koka dangane da mawuyacin hali da matasa maza da mata suka samu kansu a ciki. To, ‘yan mata da eh, ta duwala da yawun da gaskiya kam eh, yaran ‘yan mata da yawa kam suna wahala. Karfe mu ce ta karfe taran dare zuwa ta goma nan da aka gansu a bakin hanya suna tsatsaye suna ta karuwanci. To, batun maza ne yawanci da yawansu ‘yan acaba ne, acaba suke yi suke ɗan samun abin yi to wanda ba su da samun abin yi kuma sun shiga sun zama yan fashi da wanda su dama sun ɗauki makamai ta sashin ingilishin inda abin ya musu zafi sun gudu sun dawo ta sashin faransancin da makaman da suke da shi ya zama da suna ta fashi ne na rayuwa ma dai wani matashi wanda bai so a ambaci sunansa ba bisa dalilai na tsaro ya kasance ɗalibi a kwalejin horar da malamai na Bamenda lokacin da rikici ya ɓarke shekaru ukun da suka gabata. Sai dai yanzu ba zai iya ci gaba da samun horo ba saboda ratar kilomita ɗari uku da ke raba Duwala inda yake da zama da kuma Bamenda. Ya ce halin rashin tabbas ne ya sa shi yin hijira zuwa Duwala. There were a lot of gunshots, people were being kidnapped, An ta samun harba harban bindiga, an ta sace mutane, an kuma rufe makarantu. A zahiri tattalin arzikin yankin Ingilishi ya faɗi ƙasa warwas, babu abin da yake tafiya yadda ya kamata, abin da ya sa ni barin yankin arewa maso yamma ke nan domin zuwa nan. So that made me now to leave Northwest before coming here. A matsayin so na 'yan gudun hijira da ba sa zuwa makaranta, wasu matasan yankin Ingilishi na Kamaru suna karuwanci ko aikata barna irin fashi da makami don samun abin rike kansu. A cewar UNICEF, wato asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, akwai 'yan gudun hijira sama da dubu ɗari takwas hamsin da biyar da ba sa zuwa makaranta a faɗin ƙasar Kamaru. A unguwar Mabanda kamar a sauran wurare, galibin matasan yankin Ingilishi da suka yi sa'ar samun gurbi a cikin tsarin ilimi a yankin da ke magana da Faransanci, suna fama da damuwa wanda ke da nasaba da halin yaƙi da suka samu kansu a ciki. Wannan ne ma ake gani cewa a wasu lokutan yake tunzura ɗalibai ga rungumar halayyar faɗace-faɗace da fashi. Flaubert Kenfak, wanda shine shugaban wata makaranta kuma shugaban ƙungiyar mazauna mabanda, ya yi ƙarin haske. tun shekaru uku da suka gabata bayan da aka fara rikicin anglophone mun ga yawan ɗalibanmu na ƙaruwa a kowace shekara yanzu muna da rukunin ɗalibai da suka zo daga yankin da ke fama da rikicin aware wato ɗalibai daga yankin arewa maso yamma da kudu maso yamma kusan su 250 amma kuma mun lura cewa waɗannan yara suna da yawan fada a makaranta. Euh, Tun bayan shirya zaman tattaunawar rikicin aware da gwamnatin Kamaru ta yi, ƙungiyoyi masu zaman kansu sun dakatar da bayar da taimako ga matasan yankin Ingilishi da ke begin zuwa makaranta. Wannan baya rasa nasaba da alkawarin da fadar mulki ta yawun da ta yi na kula da waɗanda rikicin ya ritsa da su sai dai har yanzu ɗaliban ba sa iya zuwa makaranta saboda iyayensu na faɗi tashi don ciyar da su da biya musu kuɗin haya to kome ali alisha aibu ɗan asalin yankin ingilishi na kamaru zai iya cewa dangane da tallafin da ake baiwa 'yan gudun hijira da ke son zuwa makaranta? Duk wanda taimakon da ake yin nan a cikin birane ne, irin cikin ƙauyuka da sauransu nan, hatta 'yan organization su ONG ba su iya isa ta can ‘yan ga matasan da da suke karatu suke zuwa makaranta da yawansu yanzu suna zaune gida ba halin koma makaranta suna niyan koma karatu amma eh, mu ce gwamnati da ta sa a'a ta ce duk 'yan gudun hijiyar nan ya kamata su shiga makarantar da ba su biya ko abin nan ba a ɗan sa ko incentive ko a rage musu farashi da dai taimaka musu su shiga eh, su koma makaranta amma da yawa na zaune ya zama ma da yawa in suka je Eh, tambayan admission a su school ana ƙara musu kuɗi ne akan wanda eh, asali kamata su biya. Amma banda ɗaliban yankin Ingilishi da ke gudun hijira na ci gaba da zama cikin mawuyacin hali. A kowace rana, sabbin ɗalibai suna ci gaba da ƙaura daga wuraren da ake magana da Ingilishi zuwa sauran sassa na Kamaru domin dafa tudun mun tsira da samun sukunin zuwa makaranta don ƙara ilimi, wanda masu iya magana kan ce shine gishirin rayuwa. To sauraron mu da haka ne shirin dandalin matasa na wannan makon ya kai gaci. Sai kuma wani jikon idan Allah ya yarda za ku sake jin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, Muhammad Awal Balarabe da ya tsara wannan shirin kuma ya gabatar. Yake muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.